بسم الله الرحمن الرحيم وينجس كثير دعام ماء بنجس الله كجامد مكان تريانو وينجس كثير دعام كثير دعام أبنشي ميوا وينجس شنا لالا شيوا بنجس إذا نجسها تفاتا تكيني الله كومي mai karancinta in ya kasance najisa ta kwada cikin kasiru da amin abinci wanda ya kasance mai yawa ne ma'in wanda ya kasance shi wannan abincin ruwa ne zama na ruwa shi ya kawo gaba da yadda na ta kwada ciki ta lalata shi gaba kamar yanzu alal misali a ce hura yaro ɗan tsarga hitsari cikinta ta komi yawan huran nan in dai ko da aka diba hitsarin ya riga ya gani to shi kenan hura ta lalace amma da tsaga hitsari an haga daidai inda tsaga hitsari an kama za an hafa shi ko an karkata aka suwa gaba ɗai to wannan a hura saura tana nan lahiya lau don haka ce ma'i'in wanda ya kasance huran nan abincin nan da ya kasance kake ne to me ka sa ya zama najisa ya ce kalla ko me karancin najisan nan to nan maluma sun bambanta tsakanin ruwa idan a najisa ta shiga cikinsu an ka ce in kaɗan na jita ta shiga cikin ruwa suna da tsarkin su ba su lalacewa makaruhi na amfani da su amfani da su in ga wasan su to me yasa maluma suka ce makaruhi na amfani da su in ga wasan su me bambancin su da abinci mai yawa wanda na jita kaɗan na ta shiga ciki kuma abincin da ka kenan to maluma suka bambanta suka ce nan abin da a farke saboda su ruwa suna da maziya na tsarkakar da waninsu amma shi abinci bai da maziyar shi tsarkakar da wani ne to su ruwan nan saboda maziyar da agare su ta tsarkakar da wani su don haka aka ce idan ruwa na da yawa in najisa ta kwada cikin su to ruwan nan suna nan ma tsarkin ana iya alwala da su ana iya wankan janaba da su in babu husai su to kuma yan ga wasu ha kuma an kai da su makaruhi an kai amma kuma wanka yayi alwala ta yi to shi abinci saboda ah, bai iya tsarkake wani abu wanda shiga ciki ne don haka an kace ya lalace gaba ɗaya kuma wannan ita an masaba ta jumhurin maluma gaba ɗaya mutum guda ta yi akan cewa najasa kaɗan na in ta faɗa cikin abinci mai yawa wanda an narkakke bai lalace ba shine dawudu zahiri ya ta yi akan wannan don haka suka ce masaba ta yi watan shazatun ya kasance ya yi daban daga sauran maluma amma kuma tare da haka nan an ce cikin masaba ta malikiya akwai ƙaunin shazun akwai ƙauli wanda ya kasance watan shazzi na kwarai shi ma ta akan cewa wannan abincin bai lalace ba in dai mai yawa na amma dai ba da shi ake fitawa ba don haka shi malam ya kula a ainihin babi ne da ababen da ake fitawa da su don haka nan muna cikin babi akan al'ayanu dahiratu wal ayanu najisatu to sai ce abinci wanda ya kasance mai yawa ne wanda an narkake idan najisa ta shiga ciki kaɗan na ta ɓata shi tace ka jamidin dan wannan ma'i'in ne to sai ba da hukunci ga jamidi shi ma irin hukuncin dabba ma'i'i yace ka jamidin tamka wanda ya kasance shi kuma mai sandararre ne irin tuwo ko masa ko gurasa ko abin da kama da wannan in amkana sarayano in ya kasance nashewa na yiwa haka nan kuma abinci wanda kasance sandararre na kamar irin zuma kamar irin mai wanda kasance mai kabri ne kamar irin man shanu in an kace najisa ta fada ciki kuma kina yiwa ta game shi gaba dai to shi ma na lalacewa ka jamidin yan aka nasara yano kamar da hadisi ya zo an abi huraira radiyallahu anhu ga hadisi na wannan a na hadisi na abdurrazzaqi wanda ya kasance ya toshe min dariki abi huraira an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin bera wadda ta mutu cikin mai manzo Allah ce dure hawa ma haulaha a ɗauki wannan biyar ɗin a yadda ita haka nan kuma duk abin da a gehinta a kwashe shi a tusuwa sai a amfani da abin da rage abin da rage za a amfani da shi dure hawa ma haulaha to shi na nan ya ce ka jamidin tamka inda ya kasance shi wannan abinci din. sandararre Rena, idan najisa ta fada ciki ne shi na lalacewa gaba ɗai amma fa in amkana sarayanu in nashe shi na yiwa gaba dai in bai nashewa kaga yanzu irin burodi in bai yanzu zuba gare shi wanda Allah ya tsala ta shi kai gaba dai amma haka irin marmalato idan yaro ya tsari bisa gare ta ko jini ya zuba sai a kwashe na sama a kwashe bakin ya kan da jini ta inda babu jini sai amfani da shi lahiya lo a yan kana nasara yano in nashewa na yiwa wa illa in ya kasance ko bai yiwa shiga mai shiga ba dai fa bi hasabihi gurgudun inda lalace a kwashe shi a tudar a yi amfani da abin da ya rage wanda Allah ya lau wala ya dahuru zaitun hulida wala ya dahuru zaitun hulida wala haman dubiha wa zaitunun muliha wala haman a wa bailun sulika bin najisin wala ya dahuru zaitun hulida zaitun mai hulida bin najisin wanda ya kasance ya garwaye da najasa wala ya dahuru ba ya tsarkaka idan mai najisa ta girwaye da shi to bai tsarkaka kamar yanzu irin man gyada sai kasance jini ya zuba ciki ne to idan jini ya zuba cikin man gyada to man gyadan nan gaba ɗaya ba ya tsarkaka amma wasu maluma sun ce ana iya wanke shi ana iya wanke man gyada wanda najisa ta shiga ciki ne in dai najasa nan ruwa ta ba irin ta mai ta ba kamar yanzu irin fitsari in ya shiga cikin man gyada ana iya sai ciki haka na jini in shiga cikin man ana iya sai suka ce da za a yi sai a samu ruwa masu yawa sai a zuba cikin wannan magida a yi ta girgizawa a ta giggiza a ta giggiza sai a tsaye ta ruwan sun kwanta gaba ɗaya mai sai shi ƙasa ruwa ta zo sama sai a caye waɗannan ruwan kaga suna da ja jan nan da aka gani nasu na jini na in an ka caye kuma sai a koma ɗiba su ruwa kun tsarka ko a koma zuba cikin wannan man a yi ta girgiza a ta girgiza sai a tsaya kuma sai man ya kwanta sosai to sai an kai ga lokacin da ruwan da an ka sani ƙarshe ba su canza ba to yan ka tashi sai an hani da wannan mai ɗin an wanke mai kenan to ne sun ka ce watan wala a hurul zaitun zaitun mai huli da bin najisin duk shi na ta'alluki da bin najisin zaitun huli da bin najisin wala ya ba shi tsarkaka haka nan kuma wala hamun nama shi ma dubi na jisin wanda an ka dafa bi jisin da na jisa, kamar yanzu ala misali a ce man da an ka soya nama da shi ko kuma ruwan da ya kasance an yi girkin a sanwan nama da su su adda jisa, to shi kenan nama ya lalace amma nan gafa inda an ka dafa shi da ruwa masu jisa. banda inda an ka dafa shi da ruwa tsarkakakkun ruwa sai na jisa ta zuba ciki ne kamar kila an dafa nama ko an soya nama sai yaro ya mai hitsari bayan an soya shi to sai a matsa ɗauki naman nan a wanke in an ka wanke shi ne ya tsarkaka saboda mi ba ɗobi habin najitin ba mi ka da ya tsarkaka lahamun ɗobi habin najitin inda an ka dafa nama da najisa na ba ya tsarkaka banda inda ya kasance ba da najisa an ka dafa shi ba shi ne tsarkakuwa in an ka riga an ka wanke da wuri sai fa in ya yi kwanaki kila ko kuma alal misali a ce bayan an kwana an haga na miyan nan haƙiƙa jini ya zuba cikinta ko tun da kaga an riga an kwana akwai nama ciki duk da ya gama jikin naman nan bai hita amma da inda faruwa na ana iya wankewa don haka ce a wala ya dakuru lahamun dubi habin najisin wa zaitunun haka nan shi ma zaituni muliha bin najisin wanda an ka ruba ba da najasa shi ma ba shi tsarkaka zaituni shi ma amma na inda ya kasance tamlihi ne an kai ruba ba shi an kai da najasa nan ba shi tsarkaka in ya kasance watan zaituni na danyi ana son a ruba ba shi watan aninar da shi sai an kanar da shi da abin kashi na jakai ko kashi na dawakai kashin jakai ko na dawakai ko na alfadarai ya najasa ne to sai an ka ɗauko zaituni da an ka zuba zaituni sai an ka ɗauko abin ga kashin jikai kai busasshe sai an ka zuwa bisa gare shi saboda zafi ga kashi sai shi zahin nuna wannan shi na ce mishi rubabe ko to yan ka ruba shi da irin wannan kashin shi ke na bashi tsarkaka amma da da kashi an ka rufa ba shi kashi wanda kasance tsarkake na kamar na tumakai ko na awakai ko na shanu da shi an ka ruba shi da an ka ruba shi da shi shi kenan bayan hakanan sai dai wani kashi wanda ya kasance ko kuma fada cikin kitsari ko kuma fada cikin ruwan mai wanda annaje sa sai kenan sai a wanke sai a ci kaga nan zaituni ba tamlihi ne an kai da najisa ba da abin da a zahiri an kai tamlihi ne sai najasa ta zuba ciki ne to ana wankewa a ci wa zaitunun muliha bi najisin wa baylun sulika bi najisin haka nan shi ma kwai wanda an ka soya da najisa in an ka soya kwai ko an ka dafa kwai da najasa kamar yanzu alal misali an ka ce ga kwaya kwai cikin kwaya kun ga akwai kwan da kasance madirun na dungai ne sai kasance aka gama kwai wanda Allah ya halau da dangi an ka dafa su ne guda to in ka dafa su ruwan nan za su lalace ruwan nan za su yi dai don ruwan nan zai kai ga kwance ne ga wanda Allah ya halau shi ma shi lalace saboda wanga wanda kasance dungi na ba a gane ba wajen da huwa ta yin yadda hu zai bata ruwan gaba ɗaya tun da ya riga lalace to in ya kasance kwai wanda a dunge an ka dafa shi da kwai wanda ba dunge ba wanda a ɗahiri to kwan ga wanda kasance ɗahiri na dunge ce ne ga bata shi wa bailun sulik abin najisin ko kuma da ruwa wanda kasance na najisa ne kamar na hitsari ko na giya ko na abin da kama da haka nan shi ma lalace wa faharun biga watin wa faharun haka nan shi ma kasko kasko shi ma shi na lalacewa biga watin da najisa mai nucewa ciki ne banda najisa da ba ta nucewa cikin shi kwai a kasko wanda ya kasance aka yi da an kai kaskon ga aka kone shi an san akwai wanda aka konewa akwai wanda ba a konewa to kasko in ya kasance konannen kasko na ko tukunya konan tukunya bayan an kone ta ana iya samun mai mai kyau kamar yanzu irin a kamar yanzu irin a kici bayan an riga an yi kasko an kare shi ya yi ƙarfi sosai to in ana son shi daɗe shi ana amfani da shi sai a samu kici duk sai a shahe ciki ne da waje ne shi kwanaki da wannan kice din in ya kwanaki da kice an ka wanke wannan kice din to irin haka nan ko da ga wasun ya zo ciki bai lalata shi faharun bai ga kasko in najisa mai nutsewa ciki ne ta shiga ta ɓata shi amma in ya kasance ba mai nucewa ba ce ta shiga ciki ko kuma shi nan lokacin da an ka kare shi bayan an kona nan an gyara shi an shafa mai wani mai wanda kasance man nan zai shige ciki ne sosai sosai shi kama shi to in man nan ya kama shi sosai sosai duk an ka nashe shi da mai ciki ne da waje ne to daga baya idan yaro ya tsari cikin nan ko jini ya zuba ana wankewa a amfani da shi ko giya ta zuba ana wankewa a amfani saboda ne watan saboda wani abu wanda ka hana ga wasan shi nike ciki ne ya riga ya riga shi ga mai in ya riga ya shiga cikin kusahe na kasko shikenan babu sauran inda kuma ga wasan zai shiga an gane ko to haka ce wa faharun biga wasan shi faharun biga wasan shi ma ya zama najasa faharun biga wasan kasko idan najasa mai nucewa ta shiga ciki ne ta bata shi banda wanda ba ta nucewa kamar yanzu alal misali a aka cima aka cima gero ko dawa da hitsari bayan an cima shi da hitsari ya kwanaki cikin hitsari an kashe shi aka shanya shi boshi bayan ya boshi aka tafi aka sa shi cikin kasko wanda kasance kasko ɗahiri na aka kai aka nike to gare nan da an kasa cikin kasko na ya an ka da gare na ana wanke kasko amfani da shi saboda gare nan ba ga wasun bane wa faharun bi ga wasan sai ga wasan shi ka bata shi la ya dauku faharun bi ga wasan kasko kina lalacewa bai tsarkaka in jisa wadda mai wucewa ta fada ciki ne ko an kasa ciki ne lagaru ga watin wa yuntafa bina bi mutanajjisin la najisin fi gairi masjidin wa adami wa yuntafa bi mutanajjisin za a yi amfani da dukkanin wani abu wanda jisa ta shiga ciki ta bata shi jisa nan hitsarita ko kuma gayadi ne ko kuma jini ne ko kuma maskirun ne mutane jisun dai ana amfani da shi daɗa 'yan abinci na najisa ta fada ciki ko kuma mai na najisa ta fada ciki ko nono na najisa ta fada ciki ko tuhahi na najisa ta bata to ana yi amfani da su wayun tafa mutane jisun? amma hafi gairar majidin wa adamiyya banda masallaci banda dan adam jisun kenan an gane ana umhani hali wutar jisim fi gairin majidin wa adaliyin kamar yanzu Allah misali mai wanda jini ya zuba ciki ne to irin wannan mai din an samu a yi amfani da shi ana iya ba dabba kamar yanzu hura wanda jini ya zuba cikin ta ana iya ba dabba ta sha mutum abin amfani da shi an kiyaye ku? kamar yanzu irin jini in ya zuba cikin hura huran nan an samu a ba dabba ana ba raguna ana ba bisa shi su sha haka nan kuma nono in ya kasance jini ya zuba ciki ne mutum abin sha amma an samu a ba dabba ta sha wayun tafa'u da mutanen jisin ana amfani da mutanen jisin da abu wanda ya kasance mutanen jisun ne amma hafi gina majidin wa adamiyin banda masallaci kamar yanzu kenan alal misali irin kunku an san kun kaye ko tubalayye wanda ya kasance wajen yin tubalayye wajen abin ga yin kaye shi kan yi wurin na mai najisa na ai kaye wanda ya kasance akwai najisa cikin su to irin wannan kunkaye ba a gina masallaci da su ba a gina makaranta da su saboda ni makaranta tsarkaken wuri na haka nan masallaci irin kunku na najisa ba a gina masallaci da shi dan mutum najisun na najisa ta shiga ciki ne ba amfani da shi ga masallaci haka nan kuma ba amfani da shi ga irin makaranta wa da bi mutanajjisin za a amfani bi mutanajjisin da abin da kasance najasa ta zuba ciki ne sai maluma suka ce to kuma haka na ko da tawada ce wanda ya kasance najasa ta zuba cikin ba za a yi amfani da ita ba ba za a yi amfani da ita wannan tawada ba wajen rubuta alkur'ani kuma ya an rubuta alkur'ani tawada mai najasa to in an ƙara na a samu ruwa tsarkakakkun ruwa sai a wanke wannan rubutun da an kai in kuma rubutun ya riga ya bushe gaba ɗaya wannan takarda sai a kone ta amma ba za a yi amfani da wannan takarda ba Tunda an rubuta ta bai midadin najisin da tawwada da kasance mutum najisin mai najisa ana iya samun haka nan kila a ce ai yaro a ce ai ta dauna ta wane hitsari tsarga mata bai samu ruwa ba yana son shi ƙara su tsarga hitsari jiki ya motsa ta dawa ko to in an kai rubutu da irin wannan tawada din to lalle hakika wai maza a wanke wannan rubutun in shi na wankuwa bai ma in dahirin in bai wankuwa fa sai a kone wani takarda gaba dai to bisa ga haka nan kaga takardun ne in sun ka shi ba su karantuwa sai dai a kone wasu maluma kuma suke turbudewa akai amma ko konewa an kai babu komai ba walakantawa na ba wa yun bi mutanajjisin ai muna tahi nan yun bi mutanajjisin ana amfani da mutane jisin nan la jisin banda abin da kasance na jisa ne tsinsa duk abin da an jisa tsinsa ba amfani da shi sai maluma suka hidda irin fata ta gairar hanziri ai jisa ta tsinsarta, amma ana amfani da ita za zaɗu biga an jemi to sai maluma sun kace la jisin, na ana magana akan la jisin can yun tafa bi mutane jisin a ihtiyara nan kuma la jisin. ba an faɗi wata mutane jitin watan ɗiraren wala yaran. duk abin da kasance jita na tsintsa kamar jini ko hitsari ko giya wannan na jita ne tsintsa ko gayadi to wannan ba amfani da shi gaba ɗai ba a yi ɗiraren, ba a yi yaran. amma can yaran, an samu amfani da mutane jitin ga figar majidin wa adamiyin amma nuna ga najisin tsintsa adamiyin bai amfani watan nan kuma ba a yi ga masallaci ba a yi ihtiyaran ba a yi iltiraran so su malo sun ce a ban da iltiraran tun da iltiraran cin munci ana cin jini ana cin najisa saboda gudda makara ana cin musai saboda yin wa in ta makare mutum sosai to ashe kenan ka ganin da aka magana nan ana magana akan bi halil ihtiyari banda halil idrari halil idrari kenan ana amfani bi najidin da yake bayani ya riga gabata akan haka nan wala yusalla bi libasi kafirin wala yusalla bi libasi kafirin bi wala yusalla ba a salla bi libasi kafirin da tuwahin da kafiri ke sanyawa ga jikin shi tuwahin da yake amfani da su ba a sanya su a yi sallah la'annar galiba fiha an najasatu domin abin da an mahi yawa ga tuwahin kafiri to najistuwarsu najasa gare su amma in an ka tabbatar da tsarkinsu ko kuma ana zato akan tsarkinsu wannan ana sa su a yi sallah in an ka tabbatar da mahu tsarki na ka tabbatar da tuwahin na shi mahu tsarki na gaba gare ka ya wanke su da ya wanke tuwahin nan kun ka sa tuwahin nan tare da shi kun ka shiga mota guda lokacin sallah ya yi ka shito kai yi walla kai sallah shi ko ta he yadi ya wanke yadi nan ya wanke tsarin nan to idan ruwa ta kama ka naka ka artuwa shi ne kana aro ka sa kai sallah saboda ka san tsarkin su ko kuma kana zaton tsarkin su kamar tuwahin nasrani kamar nasrani wanda ya kasance nasrani na tsantsa nasrani wanda ya kasance yana kiyayewa da ahkamu tahara to irin tuwahi ne ana sa su a yi sallah to nan wannan matsala wa hadhihi la hakamu duk wannan hukunci hukumcin za a kawowa mamniyatun dukkanin su an yina su watan ala annal galiba akan cewa galibi yuqaddamu ala al-asali ala annal galiba muqaddamu ala al-asali ana gabatar da galibi akan asali menene galibi na nan ga tuhahin kafiri abinda a galibi na zama su masu najasa ba za ku samu tsarki ba saboda ni bai kiyaye da haka dahara ko to ai ba tuwahi ne ba haka nan tuwahi wanda bai sallah haka nan muhazi farji da alimin ko to wannan shi suka ce ma watan a hamlul galibi hamlul shi sun ka ce ƙa'ida ce wahalul galibu kalmu haƙaƙi amla wahalul galibu kal muhaqqaqi shin abinda a galibi kalmu haƙaƙi an doka shi tamka abin a tabbatace, dan yanzu in ka diba nan ga babu tabbaci ga najis tuwahin kafin amma mai galibi da ke tosa ko to sai maluma sun ka ce algalibu kalmu haƙaƙi wanda sun ka ce algalibu gairar mu haƙaƙi na zama ilal asali sun ka je asali tauhahin kafiri asali tsarki gare su dan sai ya wanke shi kasawa a shirtuwahin da aka wanke wa ku tsarki ne an gane ku haka na tuwahin wanda bai sallah tsarki ne musulmin da bai sallah tuwahi ne nan ga asalin su in an ka ba nazarin ilal asali sai a ce tuwahin ga masu tsarki ne amma nazarin ilal galibi ha sai a ce tuwahin ga ba su tsarki to wannan shi suka ce mafahalil galibu kalmu haƙaƙi amla wanda sun ka ta akan cewa algalibu kalmu haƙaƙi ba fa sallah tuwahin kafiri wala yi sallah bi libasi kafiri ba a sallah tuwahin kafiri saboda mi la'annal galiba fiha an najasatu abinda a galibi ga tuwahin kafiri an najasatu zaman su jisa fa yuhmalu alaiha sai dauke su akan masu na jisa ko wata kenan hamlan alal galibi an ka galibi an ka rija da shi allah asali akan asali sai mu ɗauki tuwahin kafiri na jisa gare su amma ko anda shi ka sanya ga jiki ne yace bi hilafi nazdihi sabanin tuwahin da ya saka tuwahin da ya saka ba za a samu na jisa gare su ba saboda ni zai yi ƙoƙarin shi kiyaye sosai sosai saboda musulmi zai sai ko kun yana son shi mu'amala mai kyau da kowa bai son a ce ai ba a son tuwahin ga saboda wani ai bai kiyayewa da najasa an gane don hakan ga kenan kaga tuwahin kafiri wa'anda ya kasance saƙa su yayi suna nan ma hatsurkin su saboda mi shi ma shi na jin kyamun a ce ba a san tuwahi ne bai son kasuwa ta yi tasgaro gudun kasuwa ta tasgaro shi kasa zai kiyaye sosai sosai saboda tuwahi ne su kasance wanda aka sayi na musulmi shi ma in ya kai kasuwa haka za a gogo a sayi nashi tuwahi kuma imamu na malik radiyallahu anhu ya ce wa kammala alaihi salihuna ya ce haka salihai sun kauce da birnin madina in sun ka zo suka sai tuwahi ga hannun kafin rai in dai sababbin tuwahi na ba su wankewa za su sanya su yi sallah da su wala yusalla bi libasi kafirin bi hilafi nazjihi sabanin abin da ya saka ko to nan ga sai suna cewa arkirka bai sallah ko sai su ce kuma ko an wanke shilmila na ba su wankewa ruwa har suna tsarkakar da komi babu abin da ruwa ba su tsarkakar suwa to a ce tuwahin kafiri wai waɗanda sa ga jiki ne ba su tsarkaka to bisa gani ka ga ka ai tuwahin kafiri shi an yawa ko to ai kirka shi na sallah tunda nan abinda an ce wala yusalla bil libas kafirin li'an al ghaliba fiha an najasatu to in wa in ulimat salamatu min najasati fa aw huqiqat aw sunnat an ka ce ai sallar su ko to in ya kasance ka tabbatar da tsarkin su kana sallah da su ko ashe ko an kirka ai an tabbatar da kamfanin da ka tare wannan aikin kaɗan shi kawo ƙasa san musulmi ko shi kai ƙasa san matalauta sai an wanke sosai bayan an wanke a goge sannan a tayi aidilolin su to idan haka na in ka sa sai ka doka dai ka sa ko mahimmanci duk aikin ka haka suka yi ko da yau wanda kafi ya ɗebe aikin ka ya kai su wajen sadaka dan sadaka su kai mahimmancin su in sun ka tara tuwahin da ba su amfani da su sai su tara su kai ga kan hunna su ko masu tarawa su wanke in sun ka wanke su yi dilolin su su kai su ƙasa ya sai waɗanda ya kasance matalauta na ko na musulmi ko na kafirai to in an ka tabbatar da haka nan ka sau aikin ka sabo ba sai ka wanke ba sai ka sa kai sallah in ka sallah sallah ta yi balle ma sun ka ce tuwahi nan tsirani ana sallah da akwai sun ka ta yi akan wannan ana sallah tuwahi nan tsirani in haka nan na ashe kenan ana iya sallah da ka ko ba a wanke ba amma dai wankewa shi ya shi saboda me wahalar galibu kalmu haƙaƙe, to nan algalibu kalmu haƙaƙe. in mun ka ɗauka algalibu kalmu haƙaƙe, gara a wanke din. in habba a wanke ba an kasa an kai sallah shi ana mai sallah ko ba a mai sallah wala yu'adu ba za a mai sallah ba wala ma yanamu fihi musallin to ka gani yanzu in an kace tuwahin kafiri ba a sallah da su ko to don mi al galiba fiha an najasatu saboda mi ba su kiyayewa da najasa tace wala ma yanamu fihi musallin ahad haka nan ko ba ka sallah da tuwahi wanda ya kasance wani mai sallah ka kwana da su tuwahin da mai sallah ka sawa shi kwanda su shi adda tuwahi ne shi kwanda tuwahi shi ne da su to in ya ɗaya bai sauka he ka bakunce shi baka sa su kai sallah inda ya ka tabbatar shi na kwana da su ba sa su kai sallah saboda ni algalibu kalmu haƙaƙi abinda a galibi ga tuwahin da aka kwana da su rashin tsarkin su shi ko shi san tsarkin abi ne shi ba hana mashi sallah da su ba kai dai an baka bakunta mutum ka iskuto haihi ne wani shi kwana da su ko kuma zai nemi da shi kwanta da shi ka ɗauki zanen nan ka ga ya laga ya sallah kai ma ka laga kai sallah ba ka ce ai na ga waya na laga zanen ne shi na sallah da shi don haka ni ma na ba kunce shi wurin in laga yin sallah a'a ba ka yi saboda mai mahiyanci wahin da aka kwana da su ba su ka samu tsarki ba duk abin da kuma an ka ɗauka akan galibi za a ba shi hukuncin galibin galibu kalmu haƙaƙi wala bi siyabi gairi musallin wala bi siyabi gairi musallin haka nan kuma shi ko musulmin da bai sallah ba a sallah tuwaye ne wanda cika sawa shine su ba a sha kwana da su ba shi wance ne ga musalli tuwaye ne na kwana abba a sa ai sallah saboda me abinda a galibi rashin tsarkin su to shi ko wanda bai sallah musulmi na bai sallah shi ko ba a sa tuwaye ne na kwana ko ne ko tuwahi ne wa'anda ya kasance shi kasawa in dai ba yanzu ɗunka su ba sabbi ya sanya su kuma bai shiga wuce da su ba in bai shiga wuce da su wannan kana sa kai sallah amma in ya shiga wuce da su ba a sa tun da bai sallah bai kiyaye da tsarki zai kiyaye da hakamu tsahara mahimmanci maluma sun ce watan kiyayewa da hakamu tsahara da haratu hadisin wa da ta habasin kyautatar da wannan sai mafi zuwa makaranta ko kuma sai almajirai don hakan ga duk wanda bai sallah ko musulmi na ba a satuwa ne a yi sallah saboda mai abin da an gane bin shi tsarkin su illa kar asihi ko yace illa kar asihi sai ta kakan shi to kaga ashe kenan in ka diba abin da an galibi da wuya na jisa ta kai ga kai an najasatu la tasilu illa galibar, galiban najisa ba ta kai ga kai ga mahirin jaya ko ashe kenan min agalibi kenan al-galibu kal muhaqqiqi ko ashe kenan hullatai ana a ayi sallah ana sa kullu kafiri a sallah ana sa kullu ba majusi ko ba nasari ko kafiri harfiyi ko majusi ko zimmi ana sa kullu ta a sallah wasu maluma sun ka ce kai ko saddara kai ana yasawa irin singlet wanda ya kasance bata kai daidai farji ne ba ana yasa ta a sallah ko da ke ga hacin tahi wala bi muhazi farji gaira alimin wala bi muhazi haka nan kuma ba a sa tuhahi muhazi wanda ke ya farji farji na gaira alimin wanda kasance ba masani bane da mu ɗahara, wanda kasance bai san hukumci hukumcin ɗahara ba kamar irin jahilai wanda ba zuwa makaranta to ire-iren su ba a sa wandon su a yi sallah bi muhazi farji gaira alimin abin nan gaba ya ruhe ko gaba da bayan ruhe ko da abin da rihe musu gaban suna kawai ba a sashi a sallah haka nan kuma abin da hagu gaban su ba a sashi a sallah saboda gaba da baya wuri na wanda ya kasance mazanatun najasati na aka zato a samu najasa ko ta gaba ko ta baya to ashe kenan kaga duk wanda ba iya tsantace gaba ne ko ce tsantace baya ne duk tuwahin da ka daga da gaban shi ko bayan shi ba a sa su sallah wannan wala bi muhazi har gaira alimin ba a sa tuwahin ya yi sallah shi ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم